ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai kori wanda baya neman kori a gurin kowa cikin neman Allah ne dafa da kaddara wasa ya ƙara fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salo ala rahma Allah ta haɗa da shi a aljanna daga nan mu haka fatul islah unguwar dan dutse ne wa wasu zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na takwas a wannan shekara kuma tafsirin mu na takwas a wannan sura mai albarka suratul an'am Allah nake roƙo ya karba abin da ya gabata idan aka ce yau mun yi tafsiri na takwas yana nufin a cikin ramadana alkhairan da Allah zai saukar mun ci ɗaya bisa hudu na ramadana za ka jama'a musulmi ku ƙara dagewa kowa ya ƙara dagewa a wannan wata ne alkhairi mai albarka Allah madaukakin sarki ya yi rabo mai yawa ka yi ƙoƙari ka samu in ba ka samu ba ka yi ƙoƙari ka samu a na gaba cikin abin da nake mana nasiha shine mu rika azumin nan hannu biyu mu karanta alƙur'ani don Allah wanda bai karatun alƙur'ani ya karanta alƙur'ani a cikin wannan wata don Allah wanda baya sallar tarawih don Allah ya dinga yin sallar tarawih idan an fara da kai ba a gamawa da kai kai hakuri ka daure a gama da kai sannan duk wanda bai taba faranta ma yin shirye bai yi kokari ya faranta mishi a wannan wata duk wanda bai taba ba baban shi dubu goma ba in akwai yanda za a iya ba shi dubu goma ya ba shi wanda yake da halin ba baban shi dubu hamsin wallahi ya ba shi wanda yake da halin ba baban shi dubu ɗari ya ba shi duk wanda bai taɓa yaba mahaifin shi ɗinki ba in yana da halin yi ya mai ɗinki duk wacce ba ta taɓa kyautata ma mahaifiyarta ba ba ta taɓa faranta mata rai ba ba ta taɓa mata wani abu da ta ji daɗi ba ki yi ƙoƙari ki yi amfani da waɗannan kwanaki ki nema aljanna ki aljanna abu da take shigar ta bai da wahala a cikin ramadana wuta arfa take shigar wuta akwai wahala a cikin ramadana idan ba ka fake ka shiga aljanna ba lokacin da aka buɗe ƙofarta kuka bari sai lokacin da aka rufe kuka je kuna kwankwasawa wallahi ba dole bane a buɗe mu in kuka bari aka rufe ƙofa aljanna ko kun kwankwasa ba dole bane a buɗe yanzu ko an buɗe shiga kawai ake so ku ana kuma shiga aljanna ne da ayyukan alkhairi ku yawaita ayyukan ibada idan aka zo sallar tarawih ku yi hakuri ku jure ku tsaya duk da liman zai ya sallah ku dole kuma kuna yin sallah kuna tabarruki kuna tawafi kuna kankan da kai kuna masu miƙa kokon barin ku zuwa ga Allah kuna buɗe zukatan ku Allah ya gafarta mu alkhairai da yawa suna cikin watan nan magabata mazaje ma'aikata sun yi aiki a watan nan wurgar daga shiga Ramadan zuwa yau Allah ya gafarta mu daga shiga Ramadan zuwa yau Allah ya yadda wasu daga shiga wuta daga shiga Ramadan zuwa yau Allah ya azurta wasu daga su da tsiya ba tsiya ba su har abada wallahi duk wannan alkhairin ana samu ne da aiki wurjirja za ku ina kira da iyaye da 'ya'ya da mata da mazaje da duk wanda Allah ya bashi dama ya yi ƙoƙari ya aikin alkhairi a wannan wata Allah ka ba da ikon yin aikin alkhairi muna nan a cikin tsoratul al'ani har ila yau akwai ƙarin gidan rediyo da muka samu wanda za su ci gaba da sa wannan tafsiri a bayan mun ambaci cewa ana sanya wannan tafsiri musamman na mata a kun fm karfe tara zuwa goma na dare tafsirin maza ana sa shi a alheri rediyo takwas da minti biyar zuwa tara kuma ana sa tafsirin maza a FCE radio karfe uku zuwa hudu na rana. To, akwai wani gidan radio na foli, makarantar foli su ma sun bude gidan radio, eh, ana kama gidan radio da 91.3 shi ne gidan radio na foli na ɗalibai ne masu koyon aikin jarida. sun ɗauki nauyin sa tasirin nan kullum ƙarfe sha ɗayan rana zuwa sha biyun rana minti talatin kyauta minti talatin kyauta amma sun ce ƙofa a buɗe take idan akwai da zai ɗauki nauyin kan ya sha'awa ɗaya to za su ƙarasa amma minti talatin dai kyauta ne kuma abin da za a ba su ba wai babban kuɗi ba ne irin manya-manyan gidajen rediyo muna fare duk inda aka samu dubu hamsin za su sa shifo domin asalin ma abin da za a ba su idan za a sa awa ɗaya gaba ɗaya dubu ɗari da ashirin ne to kaga su sun ba da rabi kyauta kaga saura nawa rabi dubu sittin to dubu sittin a za su rage dubu goma ko to muna fatan Allah ya sa wani ya yi amfani da wannan damar wato abin da zai ba mamaki akwai hikima shi kuma wannan gidan rediyon an fi kama shi a ƙauyukan zaria ƙauyukan zaria su suke kama shi sauran gidajen rediyon kuma sai ga yana musu shu to don haka alkhairin zai isa ƙauyuka inda ake da bukatar wa'azzuka sosai da haka idan an samu wani bawan Allah kofa abu da take in ka ba da dubu hamsin za mu roke su kuma za su ƙarasa to ko ba komai muna musu addu'a Allah ya fata musu da alkhairi musamman na ga shugaban gidan rediyon mace ce yan uwan ce matar malam Bello Ciku malama Khadija Suleiman ita ce manaja Ba muna miki addu'a Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya saka miki da alkhairi dattijo kuma da ya rasu baban mu malam Atiku Allah ka gafarta mishi ka sa aljanna mu koma da sauran waɗanda suka riga gidan gaskiya baki daya Allah rama yau insha Allah za mu tashi aya ta takwas ta aya ta goma sha uku a wannan sura mai albarka من الله يتي على ربما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الله أكبر قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين duk waɗannan ayoyi masu albarka da alarin ya karanta mana yana ƙara tabbatar da kaɗai ta Allah in ma a Tauhidin rububiyya ko a Tauhidin uluhiyya ko kuma Tauhidin asma'i wa sifa duk waɗannan ayoyin sun haɗa waɗannan nau'ukan tauhidi guda uku jama'a ku ba da hankalin musulunci yana da shikashikai guda biyar in baka yadda da su ba baka zama cikakken musulmi ba imani yana da rukunne guda shida in baka yadda da ɗaya daga cikin su ba baka zama cikakken mai imani ba daga cikin rukunnen imani akwai imani da Allah shine na farko kuna tare da ni to shi kuma Allah ba zai zama kayan imani da shi cikakken imani da Allah ba sai ka haɗa rukunan imani da Allah guda rukunan imani da Allah guda nawa Allah madaukakin sarki game da shi akwai rukunai guda uku rukuni na farko shi ne ka ta Allah a gurin bauta ba ka bauta ma kowa tsewa Allah rukuni na biyu ka ta Allah a rububiyar shi arziki Allah ke yi bayarwa hanawa ɗaukakawa aurarwa ba da ƴaƴa duk wani abu na arziki Allah ke yi sai ta yarda da wannan a lokacin da kake ganin wani zai arzuta ka ba Allah ba ba kai imani da Allah ba a lokacin da kake ganin wani wai ya ki sai cutar da kai ba hannun Allah wai wani wani ya cutar da kai Allah baya so a cutar da kai wai wani ya cutar da kai wallahi ba kai imani da Allah ba sannan rukuni na uku ka yi imani da sunayen Allah da sifofin Allah idan Allah ya ce yana da kaza ka yadda in ya faɗi siffar shi ko ake shi ka yadda ko da ƙwaƙwalwarka ba ka gane ba to ka yadda Allah yana da wannan abun. misali a ce Allah maɗaukakin sarki yana da hannu dole ka yadda yana da hannu domin shi ya ce yana da hannu domin ƙwar'ani ya tabbatar da Allah yana da hannu haka ne alaran ma إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الله يقول لك مك مبايعة تو الله تكي مبايعة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الله يتي حنن الله ينا كما حنن يبقى الله يتي من ينا ده حنن ما زمن لا فيها ne daina da hannu amma kar mu ce hannun Allah irin na mutum ne la in Allah yana da hannu yana da hannu hannun Allah daban na mutane daban domin akwai wata ka'ida game da sunayen Allah da sifofin Allah ko ya yi kama a suna ba bai kama a hakika ba Allah yana cewa laysa ka mithlihi shay'un wa samiul basir laysa ka shay'un babu wani abu da ya kama da Allah baka ce Allah yana da hannu to ba irin hannun dan adam ba ne. domin ai Allah yana da hannu mun yadda to dan adam yana da hannu irin na Allah ne ba na Allah bane domin shi karantar shi dan adam yana da hannu kuma akwai hannun kujera da hannunka da hannun kujera ɗaya ne sunan ne ɗaya ko ba ɗaya ba ɗaya ko wannan daban da haka rukuni na uku shine ka yadda da aka bauta ma Allah shi kaɗai kar haɗa shi da wani a gurin bauta sa'annan a kaɗaita Allah a wajen rububiyya sa'annan a kaɗaita Allah aka ce rububiyya shine reno bayarwa ko hanawa abu na uku a kaɗaita Allah a gurin sunaye shi da sifofinsa kuna ganewa da nan ayoyin da alarin ya karanta mana cikin suratul duka suna magana ne a kan cewa mulki komai na Allah shi yake bayarwa shi yake yanawa. babu wani wanda yake saye wani abu wanda Allah ne nufa ba misali mata ne a gabana cikin matsalolinku a yau akwai ishu na kishiya a ɗabi'ar mace ba ta son kishiya wannan haka Allah ya yi mace kuna garewa shi kenan sai yin mijinki sai ta ziga shi ai ya ƙara miki kishiya ko kuma abokan shi suka ce a ƙara miki kishiya ana ta faɗa kamar da wasa ya ta ƙara miki kishiya wallahi in kin san Allah haƙiƙanin Allah ke kin san Allah ne ya ƙaddara a miki kishiya ba abokai ba ba kawai ba domin idan Allah bai so a yi ba wallahi ba za a yi ba da wani yake so ya aure yau shekarai tun da mata bai mata kishiya ba ko kwanan nan wanda tidi ya rasu auren saurayi da budurwa shekarar su sittin da wani abu kusan shekarar su saba'in bai taba yin kishiya ba kana ganin shekarar sittin nan bai taba so ba ba a taba san shi ba amma ne bai nufa ba kun da hankali to amma kuma ta ba ku da adalci ba ku da adalci a ɗabi'ar wani yana da mata yana da aboki aboki na kudda kud duk inda ba ka zan su tare su ci abinci tare su yi kasuwanci tare ibada tare maka tare umara tare duk abin za su yi tare kowa ya san su tare ranar sai matar sai ta da a'a ba ta ganin mijinta da abokin shi sai ta ce wane ya ce na wani na abokin ka ne sai ya ce kai a yi rabu da shi kawai mun samu matsala me ya faru layi mun samu matsala kawai ba shi da kirki ta ce wa nan tun kuna samari kuke tare wallahi tallahi in dai kun yi fada da wani to kai ne baka da gaskiya ma'ana wai mijinta ne bai da gaskiya waye mai gaskiya wancan ne mai gaskiya ba don komai ba saboda yadda da al'amarin shi da ta yi da gaske shi da ya bayyana sai mutum ya ce ke ba haka al'amarin yake ba ta ce wallahi kai ne ba ka da gaskiya ni na sani ai mun zauna na san ka farin sani sai ya ce to ai ba ki tambaye ni me ya faru ba sai ta ce to me ya hada ku sai ya ce ba ki san kuɗin nan da muka samu ba da lokacin da muka yi kuɗin gida da za muka yi aiki kaza sai ya ce in na sani kun samu kuɗi da yawa sai ya ce ai tun daga ranar da muka samu kuɗin nan bawan Allah nan ya saka ni a gaba wai dan me zan zauna da mata ɗaya ya muna da mata ɗaya sai ka ce muna ziki ai da ka ga namiji sumini sumini ai muna ziki ne mutumin banza mutumin wasu ai da kuka rabu da shi mata mutanenmu bayan Allah ka ga tsantsar adalci ko ba ba adalci a nan yanzu na fata ce mutumin kirki ne ta fifita shi a kanwa ya ma wai yanzu kawai shawara ya ba da a yi mata kishiya wai shi ke na ai munafiki ne wai munafiki ba munafiki to duk wannan yanzu tsammanin da tun da ya sa a yi mata kishiya in an yi mata kishiya waye ya sa a yi mata kishiya to daga nan ta faɗi daga nan ta ne wallahi ta faɗi wallahi bari mu gaya ku kona abu ranar da Allah ya halitta sammai da kasai gaban ya halitta ba alƙalami ya rubuta ya halitta sai Allah ya ce ba alƙalami uktum rubuta sai alƙalami ya ce me zan rubuta Allah ya ce rubuta duk abin da zai faru aka dingi rubutawa ranar haihuwai da irin ragon da za a yanka na suna da adadin waɗanda za su zo suna shinkafar da za a ci a gidan tiya nawa ne ruwan da za a dafa shinkafar na riziya ne ko na goma siya za a yi ko a famfo za a buɗe ɗan ga ruwan da zai ɗebo ruwan ya kawo an rubuta shi kayan da mamarki za ta sa ranar suna an rubuta mijin da za ki aura an rubuta ranar ɗaurin auren an rubuta ranar haihuwarki an rubuta ranar kishiyarki an rubuta ranar tsakinta an rubuta ranar rayuwarki an rubuta babu abin da zai canza wannan rubutun sai dai shi Allah ya canza domin Allah yana goge abin da yake so kuma yana tabbatar da abin da yake so a ramma. يمحو الله ما يشاء ويثبت ربك ma ya الكتاب Allah yana goge يشاء الله أنا بودي أبن ديك يسو ويثبت ويثبت Allah yana tabbatar da abin da yake so wa inda hukumar kitab original copy asalin kaddarori na gurin Allah ta haka ku kyada kishiya ku kyada uwar kishiya ku kyada uwar miji ku kyada abokai ku kyada kawaye ku kyada kowa ku kama Allah in Allah ya rubuta za a yi kishiya za a yi in ya rubuta za a yi kishiya in kika je kika lallaba Allah sai shi an fasa yi kishiyar shi yake sai ya ce shi yake sai ya hana kuna tare da ni ku rike Allah hannu biyu Ku da haka waɗannan ayoyi za su yi magana ne a kan cewa Allah shi yake mulkin kowa, shi yake sarrafa kowa, sai Allah ya ce, wala goma fasala fillayi wani nahari, duk abin da ka ga ya daga cikin dare, ko ya nufu da rana to na Allah wa huwa samiu Allah ne ji ne al'alimu kuma Allah masani ne ai walahu azza wa jalla Ma'ana wannan ayar na Allah ne madaukakin sarki mulku kulli shay'in mulkin kowace abu fa na ma min shay'in min khalqi Allah ta'ala illa wa qad halla wa taqarra fi laylin aw nahar mala yace babu wani abu a cikin halittun Allah kowace halittar Allah to akwai lokacin da take natsuwa ka ji ta shiru, ko da daddare ko da rana faljami'u khalquhu dukkan kowa da komai halittar Allah Wata tahta tana ƙarƙashin ƙarfin Allah Wata tasarrufihi Allah shi yake sarrafawa wata tadbirihi Allah shi yake dabbarawa subhanahu madaukaki sarki ya tabbatar masa wa huwa samiul ul'ani. yanzu nan ana tafsirin nan ka ce kowa yayi shiru da gani sai adaran amma ana cewa an tashi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la astaghfiruka kwatu, ne ilayhi za ka ga an tashi sai hayaniya ne gaisawa na gaisawa ne siyan kayan miya na siyan kayan miya ne tara hanya na tara hanya ne yan agaji mai daukar za ka ji ana ta hayaniya haka ne ko ba haka ba to ka dawo karfe biyun dare a nan ya za ka ji wala goma tsakanin filleli wannan abin nan da ya nasu cikin dare na Allah ce to me yasa yake wala goma tsakanin filleli abin da ya natsu a daddare sai ce wannan hari da rana domin akwai abubuwan da suke natsuwa da daddare kamar mutane da dabbobi da motoci da makamantansu akwai wasu abubuwan su kuma da rana suke natsuwa yanzu kamar aljanu suna can suna shirya su da rana ta faɗi yadda ka sa an yin firamare haka da za su yi ta fitowa shi sa ake cewa ku kama ƙananan yaran a wannan lokacin shaidanin aljanu suke fitowa to sai malamai suke cewa abin da yake natsuwa da daddare ya yawa akan adadin abin da suke natsuwa da mene da rana da waɗannan motocin kaga gaba rai gare su ba amma mutane suke sarrafa su ko ba su suke sarrafa su ba su suke sarrafa su daidai da motoci da mashina da keken tef duk sun fi zirga-zirga da wani lokaci ne da rana da daddare kuma me suke yi natsuwa shi sarfanci ya tabbatar ma Allah idan ka tafi teku nan kusa ka je Legas ita fi kusa da idan ka je Legas za ka ga ruwan Allah a shimfiɗe ruwa yana ambaliya yana wasa wani lokaci sai teku ta kaɗa ta kaɗa ta kaɗa sai ta rimi idan ba wuce ce ta yi rimi ne yake rini ta yi sama ta kaɗa ta yi sama sai ta kai tsawon ginin mu'assasar nan kai wani lokaci in ta rimin kawai sai ta yau kan mutane ba ta kwashi mutane da ƙananan yara da takalma da jakunkuna da kekuna sai cikin ruwa da su kana kallo teku ta tafi da ɗanka huhu kana kuka arne na ihu musulmi na tasbi. kina kallon da kake da dubu ɗari uku a ciki ku ta yi gaba da shi sai ka tafi ta tafi ta tafi ka daina kallo can kuma sai ta yi kwana sai ta aji maka abinka ta wace sarrafa wannan na je teku da na je teku sai muka tafi da mutanen ledar wa'azi aka gayyace da na guda a ledar sai muka je muna exposure da muka je sai na ga da take ruwa ruwan Allah yadda take wasa take kaza take kaza take kaza take kaza sai aka ce ai yau ma malam ka zo ba ranar wasanta ba domin ta fi ranar lahadi da ranar kirsimeti da ranakun hutu na ce tsarki ya tabbatar ma Allah ma'ana ranar da ake zuwa a taru amma kai ka zo ranar working hours ni kuma mu je in zo a ranakun da ake yi ba saboda rana ne na kiristoci da arna da tsin iska da karuwai da giya da gajeren wando da pan to ka je gurin kallon ruwa wani ya ɗauki hoton ka kai da wata anniya da pan ka zo kana tafsiri wala hu ma fa kana fil layli wan nahari sai ka ga inda yake sukuni dole ba zai ka je a irin waɗannan ranakun ba ma'ana cikin ilmukan da na koya ita kanta teku ta san ana kallanta ma'ana idan mutane sun taru sai ta dinga yin wasa amma ranakun da mutane ba sa zuwa sai da ta yi to duk ba wanne ya burge ni ba suke cewa da kaga duk wannan abin da tekun nan take yi na ce na gani suka ce wallahi tana yi ne in garin Allah ya waye da rana ta faɗi ne bacci take yi wala kuma ka kana fillaili ba yadda za ka ga teku tana ambaliya tana watsa da daddare domin idan tana yin ambaliya da daddare za ta ci mutane da rana idan ta yi kanku akalla kun gani za ku ko za ku gudu to wannan aiki na Allah wala kuma sakana wal wannan Allah shi yake lubar kowa shi yasa ko mata ce Kai fada da mijinta a ce ta bala'i sun safe ta ɗauko muciya ta buga mai ta ɗauko taɓarya ta buga mai ta ɗauko flas ta buga mai ai ba ta mazo na zama ta da ta buga ma mijinta flas biyu ta rarugo ta rabijin ta yau kan shi duk wannan bala'in da take yi rabu da ita fita daga gidan ta yi kama fifar ta ta gyale idan ka zo karfe ukun dare za ka suna da an gaba baki ma mana hancin da yadda ka san kofar jatau ga yi wani haka da hancin da ba wanda ma ban da wani yake kanta ba wala hu ma fa kana fil layli wan nahar Allah shi yake nutsar da kowa wani Allah ya nutsar da shi da daddare wani Allah ya nutsar da shi da yaushe da rana ko dabba ce mai fitina wata za ka ganta ta yi idan injin nuka aka kunna wala kuma saka da fillayi ana ɗauke wuta sai ya sukuni wannan duk tsari ne na Allah kuna tare da ni wala kuma saka da fillayi wannan hari duk abin da kaga ya nutsu da daddare ko kuma ya nutsu da ranar Allah ne ma'ana Allah shi yake mulkin kowa in ma da rana yake natsuwa ko da daddare wa huwa sami'u Allah shine mai ji al'alimu kuma Allah masani aiwa huwa Allah mai ji ne li jami'il aqwati wal aqwali dukkanin sauti Allah yana jin shi wal aqwali dukkanin maganganu Allah yana ji wa huwa al'alimu bi kulli shay'in Allah masani ne ga dukkan komai al-muqwali wa ala zawahiri was sara'ir babu abin da ya koyi ga Allah a bayyane ke ko a koyi thumma yujazi kulle insanin bi maktasaba min khairin wa sharri ranar kiyama kuma Allah zai sakan kama kowa duk abin da kai mai kyau ko mara kyau Allah san aikata alkhairi me Allah yake a gaba da ramma قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون تكونن ولا تكونن من المشركين الله مدوكتين صدقي يتيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيني دسو أغير الله أتخذ وليا أجعل غير الله تعالى من هذه المخلوقات العاجزة ينظر ذكي wani Allah cikin waɗannan halittu kafasu waliyan ya zama wali kar ka barka ce Allah ta'ala yana kora waliye ne la Allah yana tabbatar da waliye a wurare da yawa mu a ƙidar mu'adu suna ɗan izala akwai waliyan Allah to amma muna da bambanci da ɗan ɗari bambancinmu na farko muna ɗaukar waliyan Allah bayan Allah ne kawai Allah ya zaɓi a cikin bayinsa amma wasu ba bisa ba cikin ‘yan daliku suna baiwa waliyan Allah dama irin ta Allah wannan kan shirka ko annabi Muhammad ba a ba shi matsayin Allah don wani ya ce ma sha Allah wa shi ita ba don Allah ya so ba kai ma annaba kaso sai annabi ya ce aji altani lillahi niddan ka mai da shi kishiyar Allah Kun ma sha Allah wa kuma shita, ka ce ba don Allah ya so ba sa'annan ka so, ashe Allah daban annabi daban. Kada wani ya muku barazana sun ce ba waliye karya ne ba mu ce ba waliye bai wa ko waliye. Alarama ya Allah ya ce mana ko waliye min yadda. Haka ne alarama? Wala inna awliya خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الله تعالى على قصورا إن أولياء الله للي ولي الله لا خوف عليهم باب القروء بالرسو أرادت تسكى جلاهرة ولا هم يحزنون كم باس دفئين شكرا لذات من الدنيا in dai kai wani Allah da idan ka zo mutuwa kowa yana da fahimci guda biyu abu na farko abin da za ka tara a lahira abu na biyu kuma abin da za ka bari a duniya kin mutu kin bar yaro yana shan nono wallahi akwai tashin hankali ba zai rike miki shi kin mutu kin bar yan kananan yara yarinya budurwa tana rawar kai in ta fita sai kin taro ta kina jin tsoron kar ta lalace kila babanta ya rasu kila babanta ma baya garin yana leta ko ta hudu kece cin su kece shan su kece makarantar su kece wahalar su to kuma yanzu gashi jiwo mutuwa ya zo dole hankalin ke tashi tana bakin cikin yaya iyalanta za su kafarci idan mai kudi ne an yi kamfanoni an yi gidaje an yi motoci kaga mutum ya yi gida na biliyan billions of naira yanzu kenan za ka tafi ka basu kana wannan bakin cikin don kai wajen Allah ne sai malaiku su ce Allah khawfun alaikum wala antum tahzanun ba ku da bakin ciki ba ku da damuwa da ka mu a idan mu akwai waliyai amma su waye waliyai Allah ya faɗa sufofin su guda biyu ala rahma الذين آمنوا وكانوا يتقون وليم الله سوني الذين آمنوا ولن تسكي إيماني وكانوا يتقون سنة جنس ورم الله أشهد ولي إذا أكتب ولا بايا صلى ورن باولي بس waliyi matsuci ba waliyi ba waliyi yana zina da matan mutane ba waliyi ba waliyi yana shan giya ba waliyi ba yana yin abubuwa wanda ya saba ma ɗabi'a na ji wani malami yana cewa wai akwai wani waliyi wanda shi in ya daga kafar shi to yana sauke ta ne a inda zai je kuna gani ma'ana shi zai je maka da ya daga kafa kafa ina ta kauka to ko annabi Muhammad bai samu nan ba wannan wanda ya faɗi wannan shehi ne cikin shehunnai kuma da Hausa kuma a Najeriya kuma a arewacin Najeriya kuma kusa da garinmu teku wannan tatsuniyoyin ya za su zama addini ya za ku bautar da mutane da irin waɗannan tatsuniyoyin ku dinga faɗin abubuwan da hauta ne ba ma ilimi ba me hankali ma ba ne ilimi ba ya san wannan ƙarya ne shi yasa muke cewa mu ba ku rasa kanmu wani lokaci za ga lokaci muna wani muna cewa ɗan ɗariƙa musulmai ne wallahi shi ne aƙidar amma idan ka ji mun buɗe mu ɗan ɗariƙa wuta muna ce musu kafirai ba muna nufin duk ɗan ba muna nufin masu aƙidu irin waɗannan masu ɗaukar siffar Allah su ba wani Allah shi yasa wannan faɗar ai asli ma ba mu ya kamata ni ba shegunan ɗariƙo su ya kamata su tsaya a wannan aikin ku ya ci wannan tasirancin tsokanan Allah da ake yi da kufa ta Allah da ake yi a nema. shi yasa sa kuma ba ma kwamu sai da zakara duk abin da za mu faɗa za mu ce Allah ya ce annabi ya ce sannan in ka shaƙe mu mun ji Allah ya ce annabi ya ce ya riga ka fassara wannan ayar za mu ce maka malami kaza a littafi kaza yanayin tafsirin babu lokaci ne amma wa illa wallahi wannan tafsirin da nake muku ya haɗa tafsiri ya fi goma sha wani lokaci wata ayar ibn jarir ne kwabar ya fassara ta wani lokacin shamsidi wani lokaci alusi wani lokaci ibn tafsir wani lokaci qurbi wani lokaci ibn al-arabi haka haka nan muke bin littattafan magabata kuma littattafan nan wani shekarar shi wani shekara ɗari tara wani shekarar shi ɗari bakwai in ni mai karatun yaro ne shi ma littafi ɗin shekara ɗari bakwai yaro ne za ka mu ka'idar mu muna yin addini yadda magabata su yi addini da haka mu mun yarda da waliyai amma ba mu riƙa waliyai su ba mu ba yanzu an waye gari in mutum ya mutu sai a je kabarin shi ana roƙon shi shi ne Allah ya ce kulga ya musu a ghairan ba wani wanda ba Allah ba attaqidu waliyan zan rike shi a matsayin waliyi sai malam mai fassara yake a aj'alu ghayra Allah ta'ala yanzu zan sanya wani Allah madaukaki min hadhihi al-makhluqat al cikin halittun Allah masu rauni duk wanda wanda za ku je ku bauta mishi a kabarin shi fa wata uku da suka wuce kafin ya mutu yana kashi ko ce yana fitsari yana jin yunwa yana amma wannan gajiyayye ne ko ba gajiyayye ba ne wanda a rayuwar shi ma ya gaba balle ya mu to da ne za ka je ka rike wannan waliyar a matsayin waliyi ya tawallani ba zai jibinci al'amari na sai ka suna cewa maulan muwani yanzu an wayi gari fa ba wasu shehu tijjani ba su shehu inyasi ni yanzu da ɗan ɗariƙa ne ko to ni ma na zama maula maulan mu shehu sha'ibu na rufe muku da Allah da ɗan ɗariƙa ne ni yanzu ni na san wallahi maula za a ce mu maulan mu shehu sha'i da kun ga maula kuwa ba abin da rantsi na maka wallahi wallahi ba abin da rantsi na maka waɗannan kalmomin na maula maula da ɗari suna wasa da shi ba domin Allah kada yake jibintar al'amari domin kace maulanmu mai jibintar al'amarinmu adaran ma Allah ka gaya ma ƙur'ani wane ne yake jibintar al'amarin mutane kirki الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نعم والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله مدوكتين سرقة الله ولي الذين آمنوا الله شيني ولي majibinci waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur in suka shiga duhu Allah shi zai fidda su in suka shiga cikin duhu zai fitta su daga duhu ya kai su ina shi ne kurjuhun minar gulmati ila zuwa a wani wurin cewa ya wallahu ya tawallafa da shi na إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله مدوك كنصر كيسي إن وليي الله من نعمتك إنتم الأمر إلى شيني وعليه إن وليي الله الذي نزل الكتاب الله شيني وانده يسوكد القرآن wa huwa yatawalla salihina shine yake jibintan al'amarin mutanen kirki da ka ɗan ɗari'u mama mutum waliyai mu mun yadda akwai waliyan Allah sannan akwai waliyan shaitan to waliyan Allah nan ma da suka tabbata a Qur'ani da hadisi su fa ba sa bayarwa ba sa hana ba a kamun kafa da su mutumin ne ya mutu me zaka ce yayi maka maka Allah ya ce in ya mutu kaje kana roƙonsa ba zai ji ba in ma ya ji ba zai amsa maka ba me Allah ya ce ala ramma in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله تعالى إن تدعوه إن كنت يكون بوتا مسلم wanda ta mu ba bauta musu muke ba roƙon muke yi to mu fassara yadda ka fassara in ta da uhum in kuka roƙe su la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran ku wani shayi duk wani waliyi duk wani malami ko liman ko na'ibi ko alaramba ko dan agari ko mai ja ko mai fassara in ya mutu ka je kabarin shi karo kai la a ud'a basar walau ku Allah ya ce in ma sun je maka jabo lahu wallahi ba za su taba amsa muku ba ba su iya ba Dukka gane roƙon gawa roƙon kabari shirka ne mai Allah ya ce a ƙarshen aya wa yau mai kiyamati ya kuru na bishirki ku Allah ya ce wa yau mai kiyamati ran tashi alkiyama ya kuru na bishirki ku bai ce ya kuru na bidu a iku ba za ka kafirce ma shirkan shi yasa ƴan uwa ku fahimce mu da kyau dukkan mu da ku ɗaya ne amma duk inda kuka kama wata hanya da ba za ta balle ba za mu ce muku ba za ta balle ba shi sa mu ba ma cewa babu waliyai akwai waliyai amma abin da ba mai yarda da shi ba shine a ce waliyai suna bayarwa ko suna hanawa ina fata an gane ko a zo ana ba waliyai sifofin Allah misali a kasan nan ne aka yi ma wani waliyi waka da Hausa ba da wani yare ba aka dauki siffar Allah aka bashi aka ce Allahu la ilaha illa Allah shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne yanzu don Allah sai ɗan izala ya fito ya ce wannan kafin ce. wa ya kamata ya fara ta wannan abin shine wallahi nan ɗarika amma tsakani da Allah kuma dole mai adalci ga wasu malamai anan zariya guda biyu ni kunne na ya ji suna magana suna rubu aka waɗannan akidin na farko shine malam sani halifa da aka samu muna roƙon Allah ya fitar da shi Allah ka fitar da matan Sani Khalifa Allah ka fitar da matan Sani Khalifa Allah ka ba shi mafita cikin sauƙin al'amari jarabawa da ya shiga Allah madaukakin sarki ka sa ya ka fara a gare shi kuma ya zama ɗaukar daraja a gare shi wallahi malam Sani Khalifa ya yaƙi wannan mummunan aƙidar Allah ya saka ni da alkhairi akwai wannan malamin na dakaci wannan abokinmu ne ma kwamfin ɗan gidan Khalifa da dakaci na ina manta sunan shi wani matashi mai magana da ƙarfi subhanahu wa ta'ala shi mai muryar malam Nura Dambo shi ma mutumin kirki yana ƙoƙari, yana yaƙan waɗannan miyagun akidan da yi idan kuka ji muna sukan yan ɗariƙu ba muna nufin kowa ba muna nufin masu wannan akidan sukan ba wani mujamala ba wani mujamala arnadi do ka ji lafuzan fa Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha shehu barhama Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi shehu barhama in ma baka gane wai kila kace ai ba haka ake nufi ba sai ya fito karra yace shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne ha ana wa yake da wannan sufa a ƙur'ani قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد نعم. ولم يكن له كفوا أحد الله تعالى يتي قل يا هو الله قل هو الله أحد يا الله سيدي يا الله نولي آه. الله الصمد الله شيء وانده قوة بقاتل شيء yake zuwa gurinsa sai Allah ya ce lami yalidi Allah bai haifa ba walan yulad kun ba haife shi ba yaya za a yi ka gaya mun mai aqida shehu barhama Allah ne ya da musulmi ko ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi tafsiri azumi ha mutum ne ya alwala a gabanka me yayi a gabanka aka ɗebo mai ruwa ya shiga mai kewayi ya wanke hannu ya kurkura baki ya shaƙa hanci ya wanke fuska ya wanke hannu ya shafi kai ya wanke ƙafa ya da hannu yake ce a shaɗu Allah ila illallah wa da wula sharika lahu wa a shaɗu annan Muhammadin abdu wa rasulu Allah wa ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin sai ya ce sweet ya tuka. ina alwala amma yayi alwala ko bai yi ba ruwan alwalan yana jikin shi ko ba jikin shi ruwan ya bushe ko bai bushe ba amma yana da alwala mai kinta ya zama bai da alwala ya warware alwalar da tusa haka da musulunci yake za ka yi alwala za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi kaza da ka faɗo wata kalma ta kafirci kuma aka bayyana maka ka zo yi kai, sunan ka kafi shi sa mu ba ma cewa ɗan ɗariƙa kafire ne wallahi duk wanda ya faɗo wannan ya yi kuskure amma muna cewa duk wanda ya yi kafirci sunan shi kafiri ko abubakar gumi ya kai. ko abubakar gumi ya haifai mu shi ne uban in izala ko na rantsa Allah sunan shi kafi don haka a aƙidar babu wani wali wanda za ku ɗauki siffar Allah ku bashi kul a zairan wani in ka wani wali wanda ba Allah ba to kai ka ce shehu barhama ya dade ko ya dade da mutuwa ya kai shekara 70 ko ɗari ko makamantan haka yanzu akwai wani dan iska yana nan a Najeriya yana tara gashi a cikin jihohin nufawa za ga yana tara gashi waƙa fa aka yi mai ana cewa ya barhamu shehu al-samad duk duniya waye al-samad me Allah ya ce a daren ma Allahu samad Allahu samad Allah shine wanda ake tinka da shi da bukata waɗannan kalmomi kafin shi ka akwai wata shehu wata waƙar da ake cewa shehu Allah boye shehu Allah boye to duk waɗannan abubuwan shi ne kafirci shi ne shirka shi yasa kuke ganin malaman izada a da sai suna cewa duk ɗan ɗarika kafiri ne wallahi su ma wannan fasawar! rabi daidai ne rabi kuskure me aƙida irin wannan kafiri ne amma kuskuren da malaman izada suke suka ce duk ɗan ɗarika shi ne kuskuren domin za ka je ka sami 'yan ɗarika da yawa ka zo da su kai ɗan mai ɗan ɗarika me kake tijjaniya ƙadiriya wace ce wace ce yana yi ka ce waye waye da ta sama Allah wa kake bauta mu Allah waye ba haifa ba Allah waye bai haihu ba Allah shehu ba ita sunan ba sunan baban shi shehu ne sunan ko shi wanci to kuma ka ji haihu shi ƙarya ne shi yasa wani lokaci in kan zarfafa a harkar hakika ko hauka cewa kake kawo cewa kake a to mutum da aka rubuta tarihin shiga sunan shiga mamarsu da zaɓar shiga wai shiga ƙanyi shi kuma ka ta yi wasu ƙarya ne Allah ka shirya da mu kul a ghayra Allah yanzu wani wanda ba Allah ba attakhidhu waliyan zan rike shi ya zama masoyi fatiris samawati wal ardi Allah shine wanda ya halitta ya kaji halittar samai da kasai ma'ana da babu sama kuma da babu kasa Allah ya halicce su ai la waliyar waliyan ghayra ba zan kama wani waliyi wanda ba Allah ba li'annahu khaliqus samawati wal domin Allah madaukakin sarki shine mahaliccin sammai da ƙasa wa mubdi'uha shi ya ga ya halittar sama da ƙasa ala gairi misalin sabiqin babu wanda Allah ya koyi halitta a gurin shi shine fasil samawati wal ardi wanda ya kaji halittar sammai da ƙasai to idan kuma kace wannan shehu shi yake maka kaza shi yake maka kaza abin da ke tambaya to shehu nan da aka ba su kofin Allah wai kafin su zo duniya wake wannan aikin za ka da ce shehu wani yau da mutuwa shi shekara saba'in cikin shehunan na fakon da na cin sabinci fa rasu ba sabinci fabiyar rasu ba to yanzu shekara shi hamsin da wani abu da rasuwa ka kaddara ya shekara ɗari a duniya to duniya shekara nawa ta yi kafin wannan shehu to kafin a haifai wake azurtawa wake bayarwa wake anawa wake ɗaukakawa kudin da Allah yake kuma mai kayan shi mana don haka mu ba ma kama wani wanda ba Allah fatiris samawati wal ardi Allah ne wanda ya kaji halittar samai da ƙasa wa huwa yut'imu Allah shi yake ciyarwa wala yut'am babu wanda yake ciyar da Allah ai wala attaqidu ghayrahu subhanahu waliya ne ba zan rike wani wanda ba Allah ba matsayin majibinci li'annahu subhanahu ar-razzaq Allah shine mai azurtawa ni jami'i khalqihi ka dukkanin halittar sa min ghairi ihtajin ilayhi Allah bai da bukatar kowa Allah bai da bukatar mene kowa Allah ma bai halicce mu ba sai dan mu bauta mai wannan neman kudin da neman abinci kanmu muke muwa me Allah ya ce ala ramma wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun hmm. ayar a farkon karatun na gaya muku cewa gidan rediyo na poli sun sauki nauyin tafsirin na rabin awa amma sun ba da damar in za a samu wanda za su karasa na awa ɗayan kofa a take take yanzu an takarda ta zo mu wasu bayan Allah su biyu za su sauki nauyin sawa a rediyo for one hour muna roƙon malam ya sa mu a addu'a to muna roƙon Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka ya ma gidan rediyon albarka ya ma gidajen rediyon albarka ya sa ma dukiyar ku albarka Allah ya sa ku ga hasken wannan alkhairin da kuka yi a cikin ruwan ku da bayan mutuwar Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna ban halitta aljani ba wal insa da mutum illa li ya'buduni sai dan su bauta mu ma uridu min rizqin Allah ya bana neman arziki a gurin mutane wa ma uridu an yut'imun bana neman su ciyar da shi ne al'an ya huwa yut'imu wa la yut'am shi Allah shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi inna Allah huwa razzaq Allah shine mai yawan arziki zul quwwatil matin mai karfin da ba a iya karya shi da haka jama'a musulmi ku riƙe Allah da kyau shi yake bayarwa shi yake hanawa duk abin da kaga ya gudana a nan duniya Allah ta'ala yi shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul yayi wasu tambayoyi game da noma ruwan sama wuta duwa ke sarrafa su alaran fara mana da abin da muke nomawa ne Allah ya ce أفرأيتم ما تحرثون كم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نعم لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون tambayar farko da Allah ya ce wa ya afara aitum ma ta harutuna ko ko ba ku da kuke noma ba kare ta kai manomi mutum ne zai tafi da tiyar masara tiya daya sai dawo da buhu goma farki ya tabbatar ma Allah farki ya tabbatar ma kwaya ba ka shuka ta fudda zangarniya ɗaya ku je ta fudda zangarniya ɗaya wannan guda ɗaya sai ka ga tayi goyo biyar kowane goyo yana da ƙwaya ɗari biyar wato na zai kuma ka je ka tambaye manoma wane ne ya taba shuka ya tsaya ya ga lokacin da shuka take huda ƙafa wallahi duk kwarewa kan kai ne karɓau sarkin noma in kai shuka kawai kai dai ka shuka ka tafi sai zo ka tar da ita ta tsoro kana dawa ta ƙara tsawo ba ba yadda za ta ga lokacin da take ƙara tsawo aikin waye aikin Allah Allah ta wani kuma ba wani wanda kuke yi ne a tafa tasma'una wa amnanu zalimuna ku kuke nomawa ko mu muke nomawa kai shukawa kai amma ya fita ya girma a ta moriya na waye na Allah ne launin sha'u fama hutaman ta tafakkarun in Allah ya ga dama sai ku noma sai mai da shi karmayin. ya fito London ya babu komai kuma babu wani wanda ya isa ya fai ba taki kafa ba Waya ce in kafa kashin dabbobi yana da ƙarfi a ai kashin mutane ka ka je ka shuka masara a matsayi ba iya kan headquarter kashi ba kenan na rantse da Allah in Allah in ma sai ma Allah ya kashe ka dan ka gane ba taki ce bayarwa ba inda takin ne ai shikenan kowa so sai ya je ya bakin masan shi kowa sai ya shi shuka ya shikenan ka aka koguna sai ka dan tore sai ka biya bukatar to amma ba wannan bane duk sababi ne wa yake yi da haka kai in ka shuka ya fito ya fidda ƴaƴa ya isa amfani aikin waye aikin Allah ne ko toro da muke sha fa alaramma afara'aytum الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لأن هيك بلا تبير شعفة رأيكم الماء الذي تشربوه هو بغرور لك شعفة أأنتم أنظرتموه من المدن أم نعم بالمنزلون كل يقول يصفه دروا لدهيت قطع تسكر إن دأت تارى روا عشان سما هو ممكن ولا أعلاج kuma ni kun san wani abu da yake ban mamaki game da ruwan sama ni na yarda da Allah amma Allah yana ƙara burge ni da damuna idan aka yi ruwan sama ana ƙarewa in ruwa ya daina zuba ƙasa ce tsaf da ka shiga kwata ne za ka ga ya taru da Allah lokacin da ake ruwa kana ganin yarshe yana sokowa ba ka taɓa wannan tunanin ba wata ina yashi ke zuwa za ku ga an yi kwalbe kamo jan babu kone a cikinta da an yi ruwan saman farko aka yi mamakon ruwa ruwa ya kuma masu ba sai da yashi ya taru kuma wannan yashin baya tsaya sarki ya tabbatar ma Allah duk abin da Allah ya kera baya tsaya amma su yi ke na tsaya ko zama ita yake tsaya don adam ya kera shi abinci in ka dafa yana tsaya amma ruwa baya tsaya rijiyar gidan ku tun kafin a haifi uwarki ake ɗiba ko na yi zagi to tun kafin a haifi mamaki ba ya expire kusa ne fa ba ya expire na Allah ne shi sa duk kayan Allah ba ya expire malamai ba sa expire amma dan siyasa yana expire ko ba ya expire za ka faɗi sunan wani ɗan siyasa sai kai mamaki in ma ya mutu in ma yana gare an daidai yayi shi Allah ya ji kallon zo Allah ya ji kallon ba ko Allah ya ji kan zakunan da yawa duk yan siyasa ne wanda idan sun yi magana babu mai cewa uffam oh, a zamanin su ko primary election ba shi cewa wani ne dan takararmu Na babanmu na nan layin na nan layin makafi kusa da kwango yakubu aliyu alaikan yakubu aliyu su ne yan siyasa dattawa man ziyara maka ce yakubu aliyu wasu fashi layin lawan don ba sunan lawan dina nan dare ko abdullahi zaria waɗannan duk iyaye ne kamar ba a yi su in ma ta je gida aka ce wannan gidan an yi harkar siyasa kun ga laulin nan shagari shagari shugaban kasa motar laulin yake hawa in zai je kamfani amma yanzu idan ka wuce koma gidan ba za ka sami siyasa ba harkar duniya ce kaga harkar lahira ba ta isa malami ko ya mutu za ka ga gidan bai mutu ba musamman in an ci gaba da yin aikin da yake to shi sa duk kayan Allah baya lalacewa ruwan sama Allah ke saukar da shi baya expire sai dai inda aka ajiye shi ya lalace kuna ganewa amma shi ruwan baya lalacewa shi ne Allah ya ce a fara'aitumul ma allazi tashrabuna ba ku ga ruwan da kuke sha ba inda Allah ya ga dama sai mai da ruwan ya zama ruwan gishi ba zai sha ruwa yanzu kamar ruwan teku baya sha ruwa na gishiri ne amma ka taba jin ruwan sama yana daci ai ruwa ne min kyau ke sa har iyayenmu ba sa rabuwa da ruwan sama ba sa rabuwa da ruwan sama saboda daga Allah yake direct idan aka fara ruwa annabi kan fito sai ya buɗe kirjin shi ruwa ya da kai kafin sai ya yaka sai ce innahu hadithu ahadin bi rabbi yanzu da ya bar gurin Allah da haka Allah ke yin wannan to ai muna hura wuta mu girka tuwo ko me Allah ya ce game da wuta أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون شيخ الله نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقومين الله تعالى يتعفى رأيتم النار التي كوركم وقمت لكم يورا أنما تقوم بواطن موتا أأنتم أنشأتم شجرتها وإذا تدك ƙonawa ko kuka ƙirƙiro a da shi amna nil mushku da ƙonin koko, mu ne muka ƙirƙiro shi na hannu da Allah ha Allah ya ce mu muka tsare da wuta ta zama wa'azi ai ba wanda ya kamata ji tsoron wuta kamar mace da wahala ka ga cin da ba taba konewa ko ba ta kone ba sai ta yi bororo kuna gane ba to Allah ya sanya wuta ta zama wa'azi ba mata lil kuyi kuma abin jin daɗi ga matafiya cikin dare za a kunna ta a je mi a yi bukatu to duk wannan aikin Allah ke yi shi ke sai mu kama wasu waliyai ku ce su muku قل قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم shi Allah shi yake ciyarwa babu mai ciyar da Allah kamar da ayoyi suka gabata hadisi ya tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam al-Imam nasai ya fitar da shi a cikin littafin shi a sunan kubra da Ibn Hibban sunan al-Rabbah ko san ala sunan babban malami gare ibn shibban to shine shibban din gaba da ibn shibban ya fitar da hadisin a cikin sahihin shi da imam al-tabarani da hakim fil mustadrak manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa da arajul min ari al min al-ansari wani mutum abu ne da yake wani mutum cikin mutanen Madina ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam min ali qubati cikin mutanen da suke zaune a unguwar Quba فطلبنا معه النبي يتبدا ابو هريره فلما قدم يعني النبي يتعبين شيء جدا وقف على يده النبي يويك عنا يشي قال يا النبي يشي الحمد لله الذي يقيم ولا يقعد وليا تثبت محل ليك شيء وما اشير دشي من علينا فهدانا الله يا من نعمه يا شريت دمو وعطانا وصقانا ثم الله يا شريت دمو كما يا شريت دمو اشوا يكي شيروا abu hurairah har ila yau ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyama idan aka yi tashin kiyama ran tashin kiyama zai wasu maganganu kaji Allah ne sai yabna adama ya kai dan adamu marintu falam ta'udini Allah ya ce na yi rashin lafiya ba ka zo ka gaishe ni ba duk da kada ya ce ya za ka rashin lafiya ya Allah alhali sai ne ubangijin talikai sai Allah ya ce amma alimta anna abdi fulanan marida falan da ulu baka san bawa na wani yayin shin lafiya ba da yasa ba ku je ka gaishe shi ba to gashi mun koro a cikin ko Ibrahim ya ce mun lokaci ya to ya zai kuma wannan hadisin hassas domin hadisi ne na asila gidan rigo za su yi kewa ko to mu tsaya a kan shi ko wani ayat da muka yi kenan da ba ma gama ayat ko to ya muka yi